Habibu eh. ko za ka iya faɗa mana a daidai na wannan hatsarin ya faru? To haɗarin da ya faru ne bayan an wuce Kaduna da kilomita kusan arba'in kafin ka iso wani gari da ake ce masa doga doka. Da kuka iso wajen me kuka fara gani? Eh da bayan mun iso wajen dan mu mun tsaya wani gidan mai a nan wajen doka din mun sha mai suka wuce mu har nake ta nan minista ne ai. To muna gama shan man kenan mun to sai muka ga motoci a gefe sun tsira da sauran su muke ta ai motar minista ne da wuce mu yanzu yanzu. to ana cikin hakan muna zuwa sai muka confirming da aka tabbatar eh shi din ne muka ne muka bi har zuwa asibitin gagawan na azubye da shi da ɗansa to daga baya shi ma matarsa ma ita ma da take cikin mutar ta hadari ita ma ta rasu amma aliyu sai me ya hatsarin ya faru shin an yi taho mu gama ne tsakanin motoci a ba taho mu gama bane ba motar sa kayan motar ta fashi har motar ta yi ta kundin na kusan sau biyu zuwa uku sannan kai ka fada can gefe shi ma dan gawar ministan shi ma haka ne kamar kawa da shi da motar can gefe ya koma daji haka aka zo aka dauke su a motar zaman tsaron su aka kai shi asibitin doka wato mana iya motar ministan ce kawai ta eh motar ce kawai saboda fere eh, ke fashewa ce ta taya eh, tayar gaba ne tayar baya tayar gaba ne to banda shi ministan da ah, matarsa akwai wasu mutane a cikin motar? Eh akwai wasu a cikin motar kusan su hudu ne direban shi ma dai ya ji rauni sosai sai kuma ɗansa da shi da matarsa su hudu ne da mota. A wani asibiti ne aka kai su lokacin da abin ya faru? Asibitin doka a nan hanyar Kaduna zuwa Abuja. To Aliyu me ka lura da shi a yanayin irin wannan hatsarin shi ramuka ne na kan hanya su kai sanadiyar fashewar tayan ko kuma wani abu ne daban? Eh to tsautsayi ne dai kawai za a iya ta saboda kasancewa yanayin wannan hanyar hanya ce mai kyau wadda arewa ana alfahari da wannan hanyar. kawai dai ajali ne ya zo taya ta fashi amma a daidai wannan gurin hanyar tana da kyau gaskiya shin za ka iya tuna lokacin da suka wuce ku gudu suke yi ko kuma a tafiya ce ma daidai ku ne ba kwa eh ba gudu suke ba saboda ta inda muke din ma da dan cunkoson layin mai to don haka motoci ba sa gudu sosai a wajen a lokacin da suka wuce mu to ba mu sani ko bayan sun wuce hudun da sun yi gudu yawa a ƙarshe mai ka lura da shi sun samu a jami'ai sun zo wajen da gaggawa sun kawo musu ɗauki ko kuma sai da aka bata lokaci eh sun kawo gaskiya nan da yake ma tawagar ma da jami'ai a ciki aka je sai shugabannin ma jaman kula da hanya haɗura da sauran su ma sun zo daga baya da su da manyan duk sun zo wajen gaskiya an ba shi kulawa sosai aka ɗauki kawar aka ɗauki zuwa asibiti da komai da komai. To a wannan Aliyu Ahmad kenan a wakilin jaridar Rariya wanda lokacin da yake dawowa daga Kaduna zuwa nan Abuja ya ga wannan hatsari inda shi karamin ministan james ocholi ya rasu da kuma wasu da suke tare da shi aliyu mun gode bare to na gode niwa